so um, kamar da ka sani ranar shida ga watan tara shekara ta dubu da goma sha uku ya kwana bakwai kenan muka taho daga Kano. Muka zo Lagos kuma muka bi ta Dubai ranar asabar muka sauka a Beijing wanda yake shi ta ce headquarter ta wannan kasa ta China. Daga nan kuma muka wuce wani babban birni da ake cewa CNN a ranar asabar. ranar lahadi shida muka fara aiki kuma mun halarci wani babban taro da ake na duniya wanda yake na zuba jari da kuma kasuwanci saboda wannan taron ne ya sa muka ɗauki shugaba na shamba ta kano umar dan fuleka da kuma shugaban kasuwar sabon gari da yabu da kuma alhaji karami rabi ka rabi domin su wakilci bangaren yan kasuwa kuma mukan zaga mun da abubuwa daban-daban mun tattauna da 'yan kasuwa wanda suke masu sha'awar zuwa wannan wannan jiha ta mu ta kano domin zuba jari to abubuwa sun tafi kamar yadda ya kamata a wannan birni kuma a wanka shekaru muka dawo birnin beijing wanda aka yi tarurruka da yawa su zama muka halarci kamfanoni musamman kamfanonin da suke mana ayyuka a jihar kano da kuma wanda suke shirin yi mana ayyuka akwai kamfani na ccecc e wanda yake tsarin fi mana abin da ya shafi jirgi na ƙasa wanda yake irin na lagos da na abuja da ake yi kuma mun tattauna da wani kamfani china radio engineering group wanda shi kuma a su akwai babban kamfanin na tech wanda ke mana gada a tsofar nasarawa kuma shi ke mana aikin jakara wanda muka sa wa wujewa da kuma hanyar zaria wanda duk suke yi to mun tattauna da su na yadda za a hanzarta su tabbatar da an gama aikin nan ga baki ɗayan shi kafin shekara ta dubu da goma sha biyar To da me yasa ka ɗauki kafa ta kanas ta Kano ka tafi waɗannan ƙasashe da kanka a maimakon tura wakilai kamar shugabannin kasuwanni ɗinnan da ka lissafa a baya-bayan nan? Eh to ai su kasan wani inda muke kallon abubuwa a wani lokaci na zama daban da wani suke kallo su kuma suna magana da kamfanoni wanda suke za su zo su haɗa gwiwa da su su kafa kamfanoni sababbi ko kuma wanda ake da su ko na jirgin sama ne ko kuma na wasu suke rike ne ko wadansu abubuwa su ma sun tattauna da su da yawa waɗanda muke sa rai in Allah ya yarda su wannan da mako biyu waɗanda aka tattauna za su fara zuwa domin tabbatar da cewa an sami ci gaba ta bangaren kasuwanci. Bayan mun gama da China mun zo Dubai. Dubai da ba abin da ya sa ma muka tsaya a nan shine domin mu duba mai martaba sarkin kano alhaji dr abu bayar muna godiya ga allah jikinsa akwai sauki kwarai da gaske mun tattauna da shi a kan abubuwa da yawa wanda ya shafi lafiyarsa da lafiyar jiha da ba lafiyar ƙasa ga baki daya Idan ban ka fashin ka ba ka ce kun yi magana akan lafiyar jiha ko? Eh yadda eh kwarai da gaske da lafiyar da lafiyar jiha da lafiyar ƙasa ga baki daya an nufin abubuwan da suke faruwa Ah, na ci gaba a jihar Kano da kuma abin da ya shafi Najeriya da baki daya. To shi kenan abin da nake da shi na gode madalla. Na gode